وبارك على إبراهيم وعلى حميد مجيد رضيت بالله نبي دين بسم الله الرحمن الرحيم ce assalamu alaikum malam tambayata, ita ce na yi niyyar yin azumi sai ban farka da wuri ba har sai da aka fara kabbarar kiran sallah alfijir sannan na farka na fara sahur ana gama kiran sallah ni kuma na gama sahur din to Allah ya kara malin lafiya shin azumi na yayi kiran sallah asuba guda biyu ne wanne daga ciki kake nufi ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan bilal yana kiran sallah kulu wa sharabu hatta yunadi ibn ummi maktum fa innahu rajulun a'ama la yunadi hatta yuqala asbahta asbahata ya zama kiran sallah biyu ɗaya mai halatta cin abinci na biyu mai haramta cin abinci kiran sallah farko in ka ji shi ya halasta ka ci abinci kuma ya haramta kai sallah asuba don lokacin ta bai ba kiran sallah na biyu kuma in ka ji ya halasta kai sallah asuba kuma ya haramta ka ci abinci don alfajir ya keto to idan ka ce kiran sallan farko ka ji kaga sai mu ce kulu wa sharabu zana da bilal fa kulu wa sharabu in bilal ya kira sallah ku ci ku sha hatta yunadi bin ummi maktum har sai kun ji kiran sallar na biyu shi mai kiran sallah na biyu ai ba zai kiran sallah ba sai ma alfijir ya keto to tunda alfijir ya keto ake kiran sallan kuma ya zaka ci abinci kiran sallah na farko ana yin sa ne kafin alfijir ya keto na biyu kuma ba a yin sa sai alfijir ya keto kuma azumi yakan fara ne daga yaushe daga ketowa alfijir hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr kaga lokacin cin abinci ya kare kenan an kira sallah na biyu Ba yadda za ka ka tashi ka ji ana kiran sallah na biyu ba wai ƙara kiran sallar limamin ne da wasu ɗauka kiran sallar shi ne za ka yi amfani da shi da kan ana tsaka kiran sallan ka iya ci no shi ba a kiran sallan sai lokaci ya yi tun da ba a kiran sallah sai alfijir ya keto kaga in ka ci abinci kenan ka ci abinci alfijir ya keto sabanin wanda yana tsakaci aka kira sallah kana tsakaci ne kenan ka faro cin ne daga lokacin da ya halatta to shi da wannan shari'a ta ba mutum dama ya karasa kai ya aje kwanansa ya karasa amma kuma ana kiran sallan kafara fara cin kaga ka fara ci a lokacin da ya haramta a ci akwai boda halaccin akwai boda haramcin to kan bodar ne aka halatta maka amma an tsallaka nan to magana ta kare dole ka daina ci dole ka fara ci amma kana lokacin halaccin kafin ka gama ci sai lokacin haramcin yake shigowa sai aka ce to ƙarasa wannan wani sauƙi ne aka yi maka tausasawa ce daga shari'a amma ba ka fara yin cin a lokacin da ya haramta a ci ba a karmaka da haka kenan in muka yi amfani da wannan daman na cewa lokutan uku ne lokacin da ya haramta a ci da lokacin da ya halatta a ci da kuma boda tsakiyar wajen cin da shan to kaga kenan wanda ya haka ba shi da azumi saboda ya ci abinci alfijir ya keto ko na farilla ne ko na nafila sai me <laughs> ta wannan ai ce wayya matan magabata suke kishi ba irin wanda ba su yi ba karama kalla na yi lacca a kan kishi a jami'ar alkalam a katsina ka shiga cikin youtube dinmu na ai daurawa ko malam aminu daurawa a cikin youtube muna da gidan talabishin guda biyu a youtube in kai sacin wannan lacca za ka tarar da ita na yin bayani akan kishi cewa kishi iri uku ne akwai kishi mai tsanani wata saboda tsananin kishinta in ka ce za ka yi mata kishiya to uku ɗayan hudu ne zai faru ko ita ta tafi lahira ko kai ka tafi lahira ko amarya ta tafi lahira ko ai uwar watsi auren ya mutu tana da zafin kishi ba ta karbi in ka san ka auro irin wannan mata kawai ka haƙura ka tafi a haka kawai Allah jarabce ka eh ta ishe ka ko ka bari ranar da Allah ya sa ta rasu <laughs> wadda rigima za a yi ta yi za a ko wanda ya aure sai ta tashi ta tafi yana da gida biyu ne sai ta tashi tafi wancan gidan duk ranar da aka ce yana can gidan ta tashi da gidan ai ta rigima sai kwanakin sun kare sai ta dawo kuma gidanta wasu halittar su ce haka ya yi yawa kishi wata kuma nata matsakaici ne za a ɗan yi rigima amma kuma za a shirya wata kuma ma ita za ta ba ruwanta ma ita samu mama me za ka yi aure ta ce bari in samu ma me matsala a ciki kowa ba da rabansa ba amma sun da ka ga ma ni akwai kawaye na a ciki sai ka aure daya ba abin da ya dame ta ka akwai su da ka wacce mutum yake da ita a ciki shine amsa mai tsananin ina siffanta kishi da gishiri a cikin abinci in yayi yawa in yayi kaɗan to kaga me ake bukata a saita saita to haka kishi yake kamar gishiri ne a cikin abinci zaka ji an ce lami babu kenan ko ya in yi lami ba daɗi in yi yawa ba daɗi haka sai an samu ƙwararriyar magirkiya wacce za ta iya saita miyar da da gishirin ko da magin ko da abin to wannan shi ake bukata ba za a iya sani ya magabata suka yi nasu kishin ba tunda su ma akwai irin nasu sai dai a ce nasu mafi yawa sai dai a ta rigima amma ba za su yi irin wanda ake na ɗauko wuka ko sa guba ko fasa kwalba a ka ko caka kaza wannan ai an koya ne daga mugayen fina-finan da suke shigo mana najeriya na sha ba da shawara da ce me yasa ba za a yi banin ɗin duk wani fim mai ɗauke da kashe-kashe ba ya daina shigowa ƙasar nan ko a daina ganin sa a youtube musamman kun ga da akwai fina-finan dracula da zombie da irin su vampire da wanne ne ɗin vampire sai wanne ne irin waɗannan fina-finan na mayu na cin nama da shan jini ko su ne da kuma irin na yaƙi waɗanda za ka ga kawai harbi ake ta yi ai ta zubar da jini da irin na faɗa cana ɗin nan da irin na indiyan nan da na cana da na amurka duk irin fina-finai ne da kawai ta karya kashi ana ta karya ana karya wuyan mutane ana dana bam ana fasa ƙwaƙwalwa, ana waye irin waɗannan suna koya wa mutane rashin imani yawan ganin abin sannan kuma babban sharri na yanzu shine gem gem din da aka fito da su suma mafi yawa yanzu gem din da zaka ga ya fi shahara a duniya gem ne mai dauke da yakukuwa da harbe-harbe kana tafiya ana kara maka harshashi irin wannan gem din yanzu su ne suka fi tsada su suka fi yawa su ne ake ta turawa a cikin su ake ta siye kaga yaro ya zauna kawai yana ta harba harba harba harbe da na hatsarurruka irin na gudun mota ko na tseren jirgi ko na tseren mota duk dai abu dai na matsala ko hatsari ko faduwar jirgi ko harba harbe ko na karo ko na waye sai kaga yaro ya wuni yana yi ba irin wannan ne ba aka hira da wani yaro a america aka ce me kake sha'awa a duniya ce in kashe mutane kawai in ga na ɗauki bindiga na shika ta da harshashi jama'a suna zaune kawai in saka musu wuta ja saboda me ce ya saba yin game ne yana ganin yadda a game din yake nasara ya ka harba na gaba gabansa to wannan sai cire masa tausayi yake so babban burinsa a bashi bindiga a cika ta da shashi mutane suna zaune kawai buɗe musu wuta dan bindiga daɗi yanzu wannan yaron in ba a gyara masa tunani ba in ya taso a haka kun ga wannan rashin imanin da ake yi na aji a ɗauki mutum a kashe shi a yi fada a sassoka wuka a haura gida a yanyanka mutane duk irinsu na dangana su ga abubuwa guda uku na farko waɗannan fina-finai da waɗannan games ɗin na ta'addanci na biyu harkar talauci da rashin aikin yi na uku harkar shaye-shayen kayan maye ukun kawai sun isa su ja mana bala'i shaye-shayen kayan maye saboda komai yanzu ya zama abun maye in ka ɗauka sai wani mutum yana da koken kashi ma yanzu ana yin ana yin ana ana ana ana shaƙar ɗoyinsa a bugu wasu zuwa suke cikin masai ban ɗaki suke zuwa su toshe hancinsu su buɗe sai irin yatsuma yatsuma yatsuma ɗin nan sai wani gaya je ya kai toshe hancinsa ɗaya sai ya zira ɗayan a cikin shadda sai ya zuƙo ɗoyin ya zuƙo ɗoyin ya haka sai ga idansa ya yi ja har ya bugu kai kana ga sai an ji an sai wani abu wani gashi da turoso yake nasa abubuwan shan suna nan munana ba za a iya faɗa su ba saboda kawai wani ma je gwada kun ga ta mana yawa musifa ta mana yawa saboda haka waɗannan halayen wasu matan irin waɗannan abubuwa suke ta'addanci suke da haka mutum zai aure kuma abin da ke jawo maza suke fadawa tarko idan kuna zaune da mataka kuna jin daɗin zama sai wani irin wai birge wannan sai ce ai ina ai ba zan miki kishiya ba Allah mai gida zara na wata bugon waya ta ce wa mijinta ya mata alkawarin ba zai kishiya ba kuma yanzu zai yi na ce to kikin da alkawarin namiji gaskiya ne ai tun farko kariya ya miki dama daɗin zama ne kawai yasa ya ce miki ba zai ba amma kuma ai wanda ma ya gaya miki haka ce a aka yaudare ni kawai dai Allah kawo ta gari in zaka yi amma kake yadda wani ya ce miki wai ai daga ke an kulle kofa daga ke ba ƙari Allah mai gida Allah ka amma ka burge ya burge ki a ina kuɗi da bayi da shi bari ki ga ya samu <laughs> ba wani burge ki ne bari ya samu kuɗi ki ga abin mamaki so kake yadda da wannan alƙawarin kawai ke addu'a in zai adalci Allah ya bashi iko ya yi. in ba zai ba kuma Allah ya tsaye da ke ke kadai amma alkawarin maza ba ba na cikawa ba ne in ma ya miki ba zai cika ba to kaga wannan yana cin abin da to in kadai alkawarin ba za ka yi baɗin ta saki jiki sannan na biyu daɗewa ba a ba idan ka daɗe ba kai ba kai shekaru daewa ba kai ba to ta riga ta kwantar da hankalinta ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali cewa ba za a yi ba watakila ma 'ya'yanta sun zama manya ta samu sojojin yaƙi a karamaka to da ka ɗauko wata to shi kenan sai ta haɗu da bataliyata da rundunarta taimaka yaƙin badar <laughs> to kaga wannan shi ma yana cikin abin da yake kawa sannan na uku mace ta san cewa mutum azzalimi ne ya kasa riƙe mace ɗayan ma ba ci ba sha ba sutura ba haƙƙin aure kuma ta ji an ce zai ƙara aure to wannan shi ma na cikin abin da yake ta mace daga a ah, to kai da baka sauke nauyin ma ta farko ba ina kai ina magana wani ƙari kana gidan haya ɗaki ɗaya ka kasa biya ma waccan shekara ma sai da aka rage maka wata shida ka iya biyan na wata shida kuma dan rigima kawai sai ka ce za ka ƙara aure bayan ƙarin aure ƙarin nauyi ne ƙarin aure ƙarin nauyi ne na ciyarwa da shawar da da kayan kwaliya da tsafta da sauransu to ya za ka ƙaro wa kanka nauyi baka sauke na farko ba ai ba kowa ne ya kamata ya ƙara aure ba yadda hukuncin aure ya kasu biyar haka hukuncin ƙari ma ya kasu biyar ba malamai sun ce wani haramun ne ya aure ba to wani haramun ne ya ƙara ba sun ce wani wajibi ne ya aure ba to wani wajibi kuma ya ƙara ba sun ce mustahabbi ne wani ya aure ba to mustahabbi ne wani ya ƙara ba sun ce makaruhi ne wani ya aure ba to makaruhi ne wani ya ƙara ba sun ce halal ne wani ya aure ba to halal ne wani ya ƙara kowa sai duba ya ga a ina ya faɗo a kashi biyar ɗin nan kana da ƙarfin sha'awa kana da ƙarfin tattalin arziki za ka iya adalci kana da wadata wa zai hana ka karin aure kuma kana sha'awa ƙara amma kai kanka matar farko bata ci ta koshi ba bata sha ta koshi ba bata samu tufafi ba baka iya biyan kuɗin haya ba baka iya ɗaukar nauyin yara su je makaranta ba kuma za ka ƙaro wata mata su yarin a dubu ɗaya da kake ba wannan yaran da ka kasa biya musu kuɗin makaranta an koro su daga islamiyya an koro su daga ta boko ba uniform ba littafi ba abinci wasu ma bara suke yi ka guda ɗaya ma wasu yaran ma a soro suke kwana wani ma gidan makwata suke zuwa su kwana wasu ma akan titi suke kwana kuma ka ce wai za ka yi shahada ka kara aure in juwa haka wannan kamata ya a hana shi ƙarin aure don na zalunci ne amma akwai wani kuma ga yana da ɗirkekin gida yana da wadata yana da hali yana da iko zai ma iya gida wani gidan yana da arziki yana da wadata kuma yana da sha'awa in bai auren nan ba zai iya zuwa ya lalata to kuma ya za a hana shi tunda ya cika sharaɗin ƙarawa idan wanda bai cika sharaɗin ƙarawa ba an hana shi wanda ya cika sharaɗin ƙarawa ba sai a ba shi dama yi wannan ne abin da ke ja waɗannan abubuwan guda uku da na faɗa ko hudu suna cin abin da ke fusata mata wani ma kai bai da lafiya ita mata ta san bai da lafiya ita ma kuli take yi sai wata biyar shida shekara ma bai kula ta ba kuma ta ji an ce zai ƙara kaga dole ne ta yi damara a yaƙi sai da karfin ta yaƙa yaƙin ba sasa za a yi <laughs> to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka